addu'a liman arada alayka mala wanda ya bujiro maka da arziki ya bujiro maka da dukiya me ya kamata ka ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya maka albarka a cikin iyalinka Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka mutum da ya baka abin arziki ko ya baka aura ko ya maka hanyar aiki ko ya baka kuɗi tsagwaro na jari ko dai ya maka wani abu na ce dai to sai kai masa wannan addu'ar barakallahu laka fi ahlika wa malika Wani ubangiji Allah yi maka albarka akan iyalinka kuma wani Allah yi maka albarka akan dukiyarka gaba daya Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yadda shine mai wannan riwaya asar ɗinsa ne cikatansa Anas dan Malik yake cewa Abdurrahman ibn Auf ya zo Madina manzo Allah ya kulla kawance da abokantaka tsakaninsa da Sa'ad bin Rabi' al-Ansari ya shigo Madina sai Allah ya kaddara haɗuwarsu da Sa'ad bin Rabi' ɗaya daga cikin mutanen madina sai annabi ya ce to na haɗa ku zama abokanai dan annabi yana da wannan ɗabi'a din sai haɗa wani da wani a cikin sabai ya ce wani da Allah ku zama abokanan juna kuna shawara da juna sa'ad bin rabi'a mai kuɗi ne yana da wadata sai ya ce wa abdurrahman ibn auf ya ce ka zo mu je gidana zan raba maka dukiyata uqasimu kamali nisbaini dukiyata gaba ɗaya da na mallaka na raba ta gida biyu ka ɗaura biyu ɗaura biyu kaji wani imanin ku inna lillahi ibadan futana tallaku duniya wa nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watanan ja'aluha lujjatan wattakhadhu sa'iral a'mali fiha sufuna akwai wanda sun saki duniyar gaba daya Allah ma bai samu su jarabata ba ka san arziki ne Allah ya cire maka ma san duniyar so in Allah ya raba ka da san duniya to babu wani abu na duniya da zaka ji nauyin sarrafa shi ta hanyar Allah ko me yanzu yanzu zaka bada shi baka damu ba dan duniyar ma kai ba wani abu bane a wajenka to yana cikin fitina da mutum zai gamu da ita kuma Allah ya sa masa san duniya sama da komai so zai iya kafirce ubangiji ma saboda wannan duniyar kuma idan ya rasa ta zai iya ridda idan ya rasa ta zai iya kamuwa da cuta zai iya haukacewa da yawa akwai wanda saboda sun rasa duniya sun haukace an ɗaura su a turu saboda duniya ta kubuce musu kurum wataƙila da yana da kuɗi yanzu ya talauci watakila ya nemi wani abu ya abin nan to ga mutane ma wanda mutum zai nemi aure ya rasa ya je kashe kansa cikin wannan al'ummar al'ummar annabi muhammadu wa salatin annabi kawai wai dan adam mace fai je nema bai samu ba mace je nema bai samu ba wai wai wai wai wai zai kashe kansa kwanan nan wani ma'aikacin jarida ya zo ya bugo mu waya eh, eh abin nan wai anan nan nan nan tsallake umman nan wai wani yaro wai Wai ya nemi yarinya bai same ta ba ya ɗebi fiya fiya ko ya je ya sha wai zai kashe kansa yanzu dan Allah in wannan yaron ubansa ya tura shi masallaci in ubansa ya tura shi wajen malamai iya karatu yana jin wa'azi yana sauraron Allah ya ce annabi ya ce zai wannan hukar to gadara haihuwa ce da mu sai dai mu ta tara yaya zagada zagada ga sunan amma ba mu iya mu tura su mu kulla alaka su da mutanen kirki ba yasa kuma dole ba mamaki wata ran dan kai maka kwabar da baka tsammani dan da zai je dauko barayi da yan fashi ya ce ku harbe babana zan ba ku kaza zan ba ku kaza shi kuma zai zo cinye kuɗin wannan ya samu tarbiya bai samu tarbiya ba to shi yasa da yawa mutane akwai waɗanda suke rayuwa a irin rayuwar da laraba suke cewa san min kalbaka ya kulak ka ba wa karanka nama ya ci ya ƙoshi ya kiba bayan ya girma ya cinye ka ƴaƴan da kuke haifa su za su halakar da ku su halakar da ku su halakar da iyayensu su halakar da ƴan uwansu saboda ba kuma su tarbiya ba kaga yara a ka kasa gane ina iyayensu kuma iyayensu suna nan in mutum ya tafka wata barnar kai ka ce bai da uwa bai da uba a anguwa amma kuma da uwarsa da ubansa suna kallonsa shi ne ba washe damun ije ya aure ya zo ya tattala yaya ana nan ana tarar su eh akwai wannan kuma da fitinar zamani malam kama Allah mutum ya rike Allah wani lokacin ka lura da wani abu guda sakin ubangiji yakan sa Allah ya jarrabe ka malam to amma in ka yi ya kokarin ka ka rike ubangiji dama akwai jarrabawa akan iya samun mutum dan kirki mutumin kirki mai addini ah, ya'yan malamai nawa suka ban a wannan akwai wanda sai zai zarge ka kai yayin ka amma wani shi kansa ma fa sallah ma baya zuwa mala bai da alaka da addini bai da shi Allah ya kiyaye mu dai so addu'an nan da kulla alaka da mutanen kirki yana da tasiri imani mataki mataki ne wannan abdurrahman ibn auf da ya je gurin Sayyid bin rabi ya ce dukiyata na raba gida biyu wa zawijika sannan kuma zan auren maka cikin mata na ka duba wacce kake so in sallame ta ta yi idda ka aure ta ka duba malam abdurrahman yake ce da shi barakallahu laka fi ahlika wa malika ashe mutum ne mai karamci shi kuma mai kawaici abdurrahman da ya bashi bai ce to to to na karba ba a'a sai ce Allah ya maka albarka a cikin iyalinka ka rike iyalinka ku ci gaba da zama Allah ya ƙara ƙarfin imani wa malika dukiyar da kake da ita Allah Allah Allah ubangiji ima albarka a ciki dullani ala suq nuna mu hanyar kasuwa nuna mu hanyar kasuwa kasuwa akwai alheri a cikin kasuwa a je a fafata a nemo a ci halal Abdurrahman dan Auf nan fa yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya musu albishir da gidan aljanna kafin su mutu ana nuna masa hanyar kasuwa ne ya shiga kasuwa ya tafafatawa aka ce har da ko dauka ya ajiye ya hada wannan ya hada wannan ya hada wannan ya nema sai Allah ya bashi gashi nan nan wata rana ya taho yayi kwalliya har ya sa turare ma yayi aure bai karbi wancan din ba ya je ine ma kaga wannan yana nuna mana neman na kai sana'a tun ya je sana'a shi sa mun sha faɗa muna maimaita yanzu in zaka shiga sabon gari irin samarin da muke da su a cikin unguwannin mu muna suna da shi amma in dai gari ya waye ba za ka je ka ga a kofar gidajen su arnan sabon garin nan ka ga samari biyar shida bakwai suna zaune ba a banza ba zai yi ba kowa ya tafi nema kowa ya tafi nema akwai wanda zai je shagon wani shara kawai zai ranka masa ya yadda ya zage shi ya bashi ya yadda kwarai da gaske amma mu fa ga mu da yawa kuma gashi tunanin kaɗan ana nan ana nan kamar yadda riwaya ta zo sai manzo Allah wata ne ya ganshi da alamar turare a tattare da shi sai manzo Allah ya ce da shi mahayam kamar kalmar mahayam da hausa ka ce wa mutum ya dai wani ya akai ne na ga wani abu a tattare da kai sai abdurrahman ya ce ya rasu ta cin ra'atan minar ansa. na faje na auri wata mace cikin mutanen madina sai manzo Allah ya yi mamaki kai da ka zo baka da naira daya baka da sisi an haɗa ka kawance da wani sai annabi ya ce ma sukhta ilaiha me ka bata na sadaki dan yana mamaki na zai samu kuɗi sai ya ce watan min zahab wasu na watan min zahab zinari na bata ya aka yi ashe kasuwa ya je fafato ya samu kuɗi ya yi aure ka ji ashe ba aure sai da kuɗi kan wani ya zo ya da takawarsa da tsoron Allah yana sallah masallaci yana zikiri yana salatin annabi ya zo yana neman aure in ka san baka da kuɗi kar ma ka shiga wallahi musamman a wannan zamanin baka da kuɗi ka haƙura sai da kuɗi ko yar gidan waye ne za ka aura sai da kuɗi shi ma duk takawarsa in zai auren maka da yarsa sai ya nemi kuɗi yayi to kuɗi ya zama larura kan wani ya je wai wai shi yayi mai takawa wai ya zo suna sunna suna sunna baka da kuɗi ba wanda zai baka ya yawa dole ah to ai gaskiya ne malam ba cewa ne kar a ba wanda bai da kudi ba amma ina zaka samu gidan da zaka zauna ba da kuɗi ba ne idan aka baka yar da me zaka ce da ita ba sai da kuɗi ba to ya mutum zai zo ya zauna baya komai ya zo yana ta faɗa wai shi wai wai ba a bashi ya ba wai wai ya nema an hana shi an hana kaɗin kowa ya fita ya je fafata faskare za ka yi doke-doke ne za ka yi duk abin da za ka yi kana da wani abu da ka dogara da shi daidai gwargwado alal aqalli za a nuna cewa ne yana da abin da yake kenan. ana samun matsala ne irin wannan na sha gaya muku sai ga mutum ya zo baya komai ba abin da yake akwai dai imani da takawa da sunna gam a karam kala da Allah wallahi ina neman yar wani ne wallahi taimaka mu kala kala to an je an taimaka maka an yi magana a baka in aka baka fiya wata zaka bata da sha ko fiya wata ma ina jin sayarwa ake ba kyauta bane so yana da kyau mu samu me zamu yi yanzu ka gani ga hadisi nan a gaban ka gashi nan fita ya je ya fafato a je a nema shine tsari na shari'a kenan jama'a duk wanda ya maka hanyar arziki ya baka wani abu sai ka ce masa barakallahu laka fi ahlika mawalika kuma kaga wannan yana nuna mana cewa shi manzo Allah bai san gaibu ba eh wannan istinbati ne kawai kaif kamar ya bai san gaibu ba ya aka Abdurrahman ya aure annabi bai sani ba inda ya san gaibu kamar yadda wanda suke cewa ya san gaibu da zai tambaye shi ma yana zuwa zai ce ai kai aure kama bai sani ba wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asun